Rainon ciki. Da yawa daga cikin mata suna ɗauka cewa rainon ciki wani abu ne yau da kullum. Sai dai akwai wasu abubuwa da ya kamata mai ciki ta sani da wasu matakai da ya kamata ta ɗauka wajen samun lafiyayyen ciki da kuma lafiyayyen yaro wanda za a haifa. mai muhimmanci da ya kamata mace ta sani shine cimarta ta san wani irin abinci za ta dinga ci wajen taimakawa wajen samun wannan lafiyayyen cikin da lafiyayyen yaro yana da kyau mace mai ciki ta dinga cin abinci wanda yake dauke da sinadarai kamar haka abinci wanda yake dauke da sinadarin folic acid yake dauke da omega 3 fatty acid yake dauke da calcium yake dauke da sinadarin vitamin d yake dauke da sinadarin iron Sinadarin folic acid yana matuƙar amfani domin yana taimakawa wajen daƙile samun matsalar da ake cewa neural tube defect wato matsalar buɗewar baya idan an haifi yaro mai buɗaɗɗen baya wanda lakasa za ta ganta a buɗe ko kuma a waje hakan zai iya sa yaro ya samu matsalar shanyewar jiki da sauransu ana iya samun sinadarin folic acid a cikin abinci kamar abinci wanda ke ɗauke da ganye da kuma lemon ɓawo shi sa in kun je awo ake ba ku shi a matsayin magani domin yana mai gurbin wannan sinadarin folic acid din wanda ba a same shi a cikin abinci ba sai kuma sinadarin iron kamar yadda muka faɗa shi yana taimakawa wajen samar da wadataccen jini a cikin jiki domin mace tana buƙatar jini kuma ta ba yaranta jini saboda haka idan yaro ya samu wadataccen jini za a haife shi a matsayin lafiyayye ingantacce kuma duka sashukan jikinsa suna a wadace kuma lafiyayyu ana iya samun wannan sinadarin iron ɗin a cikin abinci irin su nama da kuma irin su wato wake da sauransu shi ma in kun je awo ana iya ba da shi a matsayin magani domin ya maye gurbin wannan sinadarin da ba mai a same su a cikin abinci ba sai kuma sinadarin calcium sinadarin calcium ne wanda yake taimakawa wato ƙashi ya ƙwari haƙora su yi ƙwari kuma ya samun shi a cikin abinci irin su madara da nono ah, yana taimakawa uwa sannan kuma yana taimakawa jariri wajen samun ƙwarin ƙashi da kuma ƙwarin haƙwara sai kuma sinadarin vitamin d wanda ana iya samun shi ne daga hasken rana ko kuma abinci wato kamar kifi haka wajen taimakawa wajen samun ƙwarin ƙashi wanda suna aiki ne kai da kai tare da calcium wato sinadarin calcium wajen ba wannan ƙashin ƙwari sai kuma sinadarin omega 3 fatty acid wanda ana iya samun shi a cikin kifi shi ma sannan kuma ana iya samun shi a cikin wato gyada amfaninsa shine yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta girma yadda ya kamata sannan kuma ta kasance kamar a adalce yadda kwakwalwar yaro ya kamata a ce ta kasance a haifi yaro wanda zai iya gane abubuwa da wuri wanda in ya je makaranta zai iya karatu da ya gane da sauri kuma wanda zai iya koyan abubuwa kamar yadda kowane yaro lafiya yake yi wanda kwakwalwa take aiki a kan wannan wannan shine mahimman abubuwan da ya kamata a ce mace ta sani idan ta ɗauka daga ciki da kuma matakan da ya kamata a ce ta ɗauka wanda suke da alaƙa da cima. kuma shi sa muke ƙara ƙwafafa mata gwiwa su dinga zuwa awo domin a wajen awo ne kaɗai za a iya gaya miki wannan abubuwan sannan a baki wasu shawarwari ɗori kan hakan wanda su taimakawa wajen samun ingantaccen ciki da lafiyayyen yaro da za a haifa kuma sannan a wajen awo ne kaɗai za a iya dubawa a ga cewa wannan cikin yana ɗauke da wata matsala to wani mataki ya kamata a ɗauka za ta iya haihuwa da kanta misali ko kuma ba ta iya haihuwa da kanta ba da wannan matakan da wannan shawarwari da aka bayar da kuma mace ta amfani da su zai taimaka da yawa wajen wato daƙile haihuwar yara nakasassu ko masu ɗauke da wata matsaloli ko kuma ciki ya samu matsala da kuma mutuwar mata masu ciki a wajen haihuwa kamar zubar jini da yake faruwa da sauransu duka in mace tana zuwa awo da kuma ɗaukar wannan matakan zai taimaka wa ciki a samu ciki ingantacce kamar da na faɗa da kuma yaro lafiyayye kamar kowa. Ku biyo mu gaba domin samun bayanai akan ciki da raino.